wallahi ina gaya maka wannan tsari na harkar tsaro wanda a can wajen mu wallahi ina ce muna towa kwana wallahi mutanen mu kullum cikin wahala suke kullum cikin tashi suke korar su ake yi waɗannan barayin suna zuwa suna face musu shanu suna korar su suna kashe su da bindigogi su a su wannan abin ya shafi kasar rafa nan wajen gandi sannan kuma abin nan ya shafi gwarayu sannan ya shafi isa ya shafi sabon gani bayan ka duba nan wajen kandi har yanzu muna da idps mutane waɗanda suke idps placing nasu sun sun dawo nan sun zauna cikin gandi da su nan sun kasa kayan su ma sun kasa tafiya su karɓi a can cikin inda suke daga ƙauyukan sannan in ka zo nan ne wajen wajen gwaran ko shekaran zai can da ka sani wallahi an kashe mutum ya kai talatin da shin wani irin bala'i ne wannan kuma gwamnati tana ji ta yi shiru babu abin da an kashe komi sannan in ka duba sabon bin wajen gari kusan saba'in ya tashi saba'in waɗannan bala'in da wannan